Musulmai 29 sun fuskanci hukuncin kisa saboda rikicin da ya faru a filin Idi ranar Alhamis a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar jami'in ɗan sanda tare da jikkata wasu da dama kamar yadda BBC ta rawaito. barke ne a ranar Idi babban birnin Congo tsakanin ɓangarorin musulmai biyu kan waye ya dace jagoranci sallar Idi bayan kammala azumin Ramadana. Yayin rikicin wanda ya yi sanadiyar kona motar 'yan sanda jami'an tsaro sun yi nasarar damke mutane 40 da aka gurfanar da su a gaban shari'a. kuma gudanar da shari'a a bayyane inda aka ringa nuna ta kai tsaye a kafar talabijin duk sahun dare sai dai kasancewar a yanzu ba a aiwatar da hukuncin kisa a kasar ta Congo maimakon haka mutanen za su yi zaman gidan gyara hali na tsawon shekaru masu yawa. rahotanni sun bayyana cewa yayin rikicin da ya barke tsakanin kungiyoyin musulman biyu wanda dan sanda ya rasa rayuwarsa wasu da dama sun jakkata dama akwai sabani tsakanin manyan kungiyoyin biyu a jam'iyyar konko kan wanda zai jagoranci al'ummar musulmi kamin ranar sallar idi shugabannin kungiyoyin biyu sun tabbatar wa hukumomi za su gudanar da sallah cikin kwanciyar hankali kusan kashi goma na al'umman kinshasha mabiya addinin musulunci ne kuma mafi yawancinsu suna yankin gabashi da na subscribe domin samun labari da dundumin su